الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه أعد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم wa الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah Ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a ashirin da biyu ga watan rajab bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 29 ga watan maris shekara ta 2019 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ahli sunnati wal jama'a inda ahli sunnati wal jama'a na ustaz doktor nasir abdul karim al-aql hafizahullahu ta'ala mun kwana a shafi na goma sha shida za mu tashi a fakara ta biyu daga cikin ma'anoni da malan ya ambata daga cikin ma'anar sunna yadda ya zo a ƙur'ani wannan kuma shine majalisi na goma sha biyu a karatun wannan littafi in ba manta ba a can fakara ta farko malam ya zo mana da lafazin sunna a ƙur'ani ya zo da ma'anar hanya da tsari ko shi ne a tsarikatu wasira malam ya kawo mana dalilai yadda ya zo a cikin ƙur'ani kalma ce guda ɗaya ga ma'anar da ta bada a cikin ƙur'ani kaga wannan ma'anar ya zo daidai da ma'anar da take a kai na lura ko ma'ana ta biyu yadda ya zo a ƙur'ani ne za mu tashi a kai malam ya ce kama ja a lafzus sunan bi ma'ana alwaƙa'i wal hawadisu almutakarrira kamar yadda lafazin sunan ya zo ya zo da ma'ana alwaƙa'i wal hawadis wato ababen da suke afkuwa والحوادث da ababen da suke faruwa almutakarrira masu maimaituwa ababen da suke afkuwa suke faruwa kuma masu maimaituwa a cikin al'umma shine ma'anar as-sunan anan allati hasalat lil umam as-salifa wadda ya faru ga al'ummomin da suka shuɗe wa min zalika qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukaki qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin Allah maɗaukaki sai fara da qatl tahqiq tabbas qad khalat min qablikum sunanun bi ma'ana qad khalat sunanun min qablikum sunnoni ma'ana ababai masu faruwa masu maimaituwa sun gabata gabanin ku al'umman manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam fasiru fil ardi to dalilin haka ku yi yawo a doron kasa inji Allah fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku lura da ƙarshen masu ƙaryata annabawansu mai Allah ya yi da su ya halaka su go kenan mu ma al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka bi tsarin da waɗancan mutanen suka bi na annabawan da suka shuɗe abinda da ya afka gare su mu ma zai iya faruwa a gare mu tunda abu ne ne ne maimaituwa ko kaga gargadi ne Allah ke mana nan da yace fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladina kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen waɗanda suke ƙaryata annabawa ya kasance ai abinda ya faru da su Abu Jahal kenan a lokacin da aka yi yakin Badar ba an jefa sa wannan rijiyar ba manzo Allah ne yayi ba kiran sunayen su yake yi ɗaya bayan ɗaya ba har sai da na'uba nake cewa ya ma'aiki Allah suna ji ya ce kai ɗin nan baka fi su jin magana ta ba kenan har yake ce musu hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan shin kun samu abinda da ubangijinku ya muku alkawali na gaskiya cewa in kuka saba masa zai shigar da ku wuta kun samu ni na samu alkawalin da ubangiji na yi min shine zai bani nasara Allah ce inna nansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad mu masu taimakawa manzanninmu ne da waɗanda suka yi imani da kuma ranan da mutane za su tsayu gaban ubangijinsu a yi shaida a ayyukan da suka yi a duniya kyawawansu da munanansu saboda haka abin da ya shuɗe na al'ummomin da suka karyata annabawansu ya faru da su na halaka kuma idan kuka yi abin da zai faru da kuke malam ya ce wannan aya ce a cikin surati ali imran aya ta 137 ai qad khalat min qablikum waqa'i'u sannaha Allah ta'ala fil umam al mukaththiba yace abinda ake nufi qad khalat min qablikum hakika ya shuke gabaninku waqa'i'u ababai da ke faruwa sannaha Allah ta'ala Allah madaukaki ya tsara ta fil umamil mukaddiba ga dukkan al'umman da suke ƙaryata annabawansu shi kuwa ƙaryata annabawa kashi biyu ne akwai takzibin rusul bi hal akwai takzibin rusul bi maqal akwai ƙaryata annabawa da hali bi ma'ana bi hal wato baka yadda da su ba shine bi lisanil hal sai ya fara ya ka ji abin da yake faɗi kamar yadda munafukai suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam a yakin Uhudu yakin Uhudu Abdullahi bin Ubay bin Salul yace ba nemi shawararsa ba tunda asalin dalilin fitansu ai matasa ne daga cikin sahabbai suka zabarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun ji irin roman da aka samu a Badar Allah ya ce duk mutumin da ya halicci yakin badar ya yafe masa duk laifin da zai yi wa Allah Allah ba zai taba fushi da shi ba saboda haka da suka ji an ce ga kafirai nan suna zuwa sai suka kururuta abin dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita manzon Allah yana zaune a cikin masallaci bai yi nufin fita yakin ba duk da ya yi mafarki takobinsa ya kare amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai suka ce ya ma'aikin Allah ya kamata mu tarbe su kada su shigo mana madina kaza da kaza da kaza da kaza sai manzo Allah ya tashi sai ya fita ya shiga gida ke dattijai ka san matashi akwai shi da kunciya ko yan shan yanzu ne magani yanzu a mutu kawai eh, shi matashi ya fita duk inda yake sai dattijai daga cikin sabai suka ce kai kun san bala'in yaki kuwa Kafin da yaƙi ke, ga da ke, ga da ke, ga da ke, sai suka gane ashe sun yi kuskure da aka taso mazala ya shigo ya riga ya sa kayan yaƙi sai suka ce ya ma'aikin Allah ɗazu kuskure muka yi da ya sa muka ce maka kaza kaza sai mazala ce ina alƙalami ya bushe alƙawalin Allah ne Allah bai taɓa aiko annabinsa ba ya sa rigan yaki kuma ba yi wannan yakin ba sai an fita shi nan sai aka fita mutane dubu ɗaya da aka je fili su kuma sahabbai su kuma mushirkai su dubu uku ne kawai sai abdullahi bin ubai bin salul ya ce to ai shawaran yara aka yi saboda haka shi ba da shi za a yakin nan ba sai ce shi zai koma sai ya ja tawagarsa munafukai su ɗari uku yanzu so rana 700 kaga ya ja naki tawaga ko ai shi ba nemi shawararsa ba na matasa aka bi saboda aka shi ba zai je ba a cikin 700 nan manzo Allah ya kare iban 50 sai ajiye su a Jabal Ruma an samu nawa kenan 600 da nawa 50 su za su kara da mutane nawa dubu uku wa'annan hamsin din manzo Allah ce ko Allah ya ba mu nasara ko da kafirai sun samu nasara a kanmu suna ɗaukan mu kamar yadda shirwa ke ɗaukan ɗan tsako kan ku sauka daga inda kuke ku tsaya shi kenan da aka fara yakin sai Allah ya ba da nasara ga musulmai kaga mutane 650 sun kora mutane dubu da suka kora su mutane hamsin din nan sai arba'in daga ciki suka ce ah, an fara kwasan fa ganima ya za a ban mu a baya ya kamata mu mu sauka mu kwashi ganima sai babban shugabansu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tsaya ya ɗauki jagorancinsu sai ce mm, mm. manzan Allah ce kan mu sauka ya ce kaza suka ce a'a ai abinda manzan Allah yake nufi in muka samu nasara babu komai sai suka sauka akwai kuma wani grup na mushirkai a baya bayan dutsen abinda ya hana su zagayowa wa'annan mutane hamsin saboda gwanaye ne a wajen harbi da suka ga arba'in sun sauka saura nawa saura goma sai suka ga dama sai suka zagayo a cikin goma nan suka kashe wajen guda takwas biyu kawai ya rage sai suka zagayo su kuma musulmai sun kada kafiran mushirikai gaba su kuma wa'annan suna biyowa bayan wa musulmai da kafiranta suka ga alaman ai akwai ɗauki daga yan uwansu da ta bayan musulmai sai suka juyo yanzu sai aka sa ne musulmai a tsakiya to shine aka kashe kusan mutane saba'in daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana aka kashe Hamza sayyidu shuhada ana aka kashe su amru bin su abdullahi bin haram as-sulami baban jabir dan abdullah su mus'ab bin umair dukkan su anan aka kashe su wanda ya harbi hamza shine wahshi tsakanin wahshi da hamza mutane goma ne yana da mashi ya jefa ya soki hamza a daidai cikin sai fito ta baya hamza bai daga kai ya ganshi. mutumin da ke gaban shi sai barke shi kashe shi duk da ya soka mai ya motsa ya ƙara kashe na biyu ya motsa ya ƙara kashe na uku ya motsa ya ƙara kashe na hudu ya motsa ya ƙara kashe na biyar ya motsa ya ƙara kashe na shida da na bakwai da na takwas yana kashe na tara sai karfin shi kare sai ya faɗi saboda Allah ya kaddara wa shin ma zai musulunta shi sa Allah ya iyakance karfin Hamza a wani kaga maza kenan ko shuka aka mai amma kuma ya motsa saboda imani ne tarfin imani shine ke farko an mutum ya an giza shi ya aikata wannan abu to kaga abin da ya faru gare su me ya faru gare su sun saba umarnin manzala guda ɗaya. to a bala'in bai tsaya akan wa'annan ba sai da aka rotsa wa manzan Allah kai sallallahu alaihi wasallam aka karya masa haƙoransa na sama da na ƙasa shi bai ba da umarni kuma umarninsa aka saba shine sai Allah ya ladabtar da sahabban mutane arba'in ne suka saba wannan umarnin amma da bala'in ya zo ya tsaya kan arba'in nan ya shafuwa? kowa da kowa kaga wannan misalin Shi ne abin da ya faru ga annabi Musa da mutanensa lokacin da ya ce musu ku shiga ardul muqaddasati allati kataba Allah lakum ko sai suka ce ya Musa lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun da kai da ubangijinka ku je ku yaki mu ba za mu je ba a nan mazaunin mu ce fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sana yatihuna fil ardh umarnin annabi Musa aka saba amma da musibar ta zo da annabi Musa da waɗannan mutanen sai da suka shekara arba'in sun kasa gane hanyar garin in an yi tafiya sai a kasa a dawo sai da aka shekara arba'in ana wannan wahala shi ne Allah ke nuna mana kaga sun saba umarnin annabinsu Allah ya rantar da su ko bai rantar da su ba mu ma al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka saba umarnin manzon Allah Allah ya rantar da su ko bai rantar da su ba to ni da kai haka mu in muka saba haka Allah zai nagartar da mu dan hanyar guda ɗaya ce da Allah yake amfani da shi wajen ladabtar da bayansa Allah ya sa mu dace malam ya ci gaba da cewa wa warada aidan lafzu sunnatullah malam ya ce haka ya zo lafazin sunnar ubangiji bi ma'ana hukmuhu wa qada'uhu ya zo da ma'anar hukuncin Allah da tsarin Allah abinda Allah ya zartar asabitu alladhi la yaftalif ya takallaf malam yace asabitu alladhi la yatakallaf tabbatacce wanda baya sabawa min zalika qawluhu ta'ala daga ciki akwai faɗin Allah maɗaukaki سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سنة الله في الذين خلوا حكمت الله أتكن وأن دسك شو إيقبان مو مو الأمم من ذن الله صلى الله عليه وسلم ولن تجد لسنة الله تبديلا بذاك تقسام canji a hukuncin da Allah ya tsara ba duk lokacin da mutane suka saba to haka zai saboda ne hadisin amru bin al'as manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake faɗi a cikin hadisi ingantacce wanda imam musulmi ya rawaito sa yace qaddara Allah maqadir al وفي رواية قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء ألا يا تارة تارة هلتو تنكاف يا هلتو سميدة كالصيد شكرة دبو همسم الهالي كوا العرش سياكشن سياكشن شئك الروا يوم النم da tufafin da ka sa tun kafin a halarci duniya da shekarar dubu hamsin Allah ya rubuta tun kafin ka zo duniya cewa yau din nan za ka zo almanar inda ka zauna da tufafin da ka sa da komai naka Allah ya rubuta shi shine ke zautuwa ke to yadda Allah ya tsara shi ga waɗanda suka shuɗe kai din nan ma haka ya tsara maka shi tsarin haka yake tafiya Allah ba za ka taɓa samun canji a tsarin da ya yi ba shine walan tajida li sunnatillahi tabdila hukuncin da Allah ya tsara ba za ka taɓa samun canji ba abinda Allah ya tsara sai ya zama. ina fata an gane wa qawluhu ta'ala malam ya ci gaba da cewa da faɗin Allah madaukaki sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila tsarin Allah da hukuncin Allah allati qad khalat wanda ta riga ta shuɗe min qabl gabanin ni da kai gabanin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam walan tajida li sunnati llahi tabdila kuma ba za ka taba samun canji a hukunci da tsari na Allah dan Allah in ya ce abu abin da sai ya faru ba kamar na adam bane ko to duk abin da kai Allah ya ce in kai kaza kaza ne to sai ka tadda shi sa akwai taqdirul yawmi tsari na kowace rana ina fata an gane shine ya man fis samawati wal ard sai ce me kullu yawmin huwa fi sha'an A man fis samawati wal ard wa'anda ke sama da wa'anda ke kasa tsaluhu suna roƙon Allah sai Allah ce kullu yawmin huwa fi sha'an kowace rana Allah yana cikin sha'anin zattan musu da tsarin rayuwarsu wannan shine malaman tauhidi ke kira takdirul yaumi, tsari na kowace rana saboda guda hudu ne ko biyar akwai takdir al'azali alkauni alkadari tun fil azal Allah ya tsara shine hadisin ubadatu dan sami wanda imam tirmidhi da imam abu dawud da imam nasa'i suka rawaito da imam ibnu majah da isnadi ingantacce yace awwalu ma khalaqa Allah al-qalam farko abinda Allah ya fara halitta alkalami qalami fa qala lahu uktub sai Allah ce rubuta fa qala al-qalamu madha aktub ya rab sai al ya ce me kake so na rubuta ya Allah sai Allah ce uktub ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a rubuta abin da zai faru daga yanzu da na maka magana har zuwa ranar tashin kiyama fajar alqalamu yaktubu ma huwa ka'inun ila qiyamis sa'a sai alqalami ya fara rubuta duk abin da zai faru har zuwa ranar tashin alkiyama kaga wannan shine taqdir al-azali al-kauni al-qadari sai taqdirul am sai suka fassara shi da wancan hadisin na amru bin al-as wanda imam muslim ya rawaito qaddara Allahu maqadir al-khalaiq a wata ruwaya qaddara Allahu maqadir al-khalq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50 alf sana wa kana arshuhu ala al-ma wannan shine taqdir al-am gamanni sai taqdir as-sanawi akwai kuma kafin sanawi akwai taqdirul umri tsari na rayuwar kakacho kaf kafin ka zo duniya sai da Allah ya tsara shi shine hadisin Abdullahi dan Mas'udin inna adakum yujma'u khalquhu fi batni ummi har zuwa karshe ko to wannan hadisin yana rubuta kaga a ranar da kake ka kwana 120 a cikin mahaifan mahaifiyarka a lokacin Allah ya tsara rayuwar ka gabaki daya shine takdirul umri tsari na rayuwar mutum ka sai kuma na gaba da shi shine takdiru sanawi tsari na shekara-shekara shine kuma wannan a watan ramalana Allah ke yi kuma a watan Ramalana, goman ƙarshe a goman ƙarshe maran goman ƙarshe ko dai ashirin da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da tara haka Allah yake tsara to ɗaya daga ciki in ya fada a ɗaya daga cikin wa'annan kwanaki to a lokacin ne Allah ke tsara duk abin da za ka yi a shekara wanda za a yi a shekara ta 1441 ba zama na da 40 ba to ramadan din nan da muke burin Allah ya kai mu in Allah ya kai mu a goman ƙarshe to a nan ne za a yi Allah zai yi budget shine hamim wal kitabin mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin sai ce me fiha a wannan daren yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursili mun kasance masu aikowa Allah ya turo mala'ika an tsara duk abin da zai faru ina fata an gane to shi sa tsarin da Allah ke yi yanzu akwai mala'iku da Allah ya ajiye su yanzu suna nan sun zagaye mu daga nan har zuwa sama ga duniya su aikin su hadisin imamu مسلم inna lillahi mala'ikatan صياحين يلتحقون أو يلتمسون حلق الذكر akwai wa'ansu mala'iku da Allah ya ajiye su su kuma aikin su duk inda ake karantarwa irin wannan karatun neman shi suke yi idan ɗaya suna yawo ne a doron ƙasa in ɗaya zo wucewa yana gani sai ce halummu ila hazatikum sai kira sauran mala'iku ku zo ku zo ga bukatun da Allah ya ajiye ku domin sa sai su zo sai su taru daga farko karatun ko har zuwa saman duniya za su lullube mutane ana gama karatun sai su tashi Allah fa ya san dalili suna zuwa wajen Allah sai ce daga ina kuke sai su ce daga wajen bayanka a wuri kaza sai a faɗi wurin ya kuka baro su ka ce ya Allah suna kwaɗayin aljannanka suna tsoron wutanka sun taɓa gani ya ce a ba su taba gani ba inda sun gani fa sun ga aljanna za su ƙara jajircewa don su same ta inda sun ga wuta na fa za su ƙara ƙyamatanta su nisance ta sai Allah ce to na ina shaida muku na gafarta musu yana faɗa haka sai mala'iku su ce Allah fa akwai wane da wane ba karatu suka zo ji ba sun yi alkawari ne da alhaji wane ya ce su zo almanar saboda yana zuwa karatu in sun gama za su haɗu a tattauna na ga wani zai ce to wannan aika mun bukulu ne ko wato ana so a nuna maka fa'idar halartar wurin da ake karantarwa ina fata an gane sai Allah ya ce sai su ce mala'ikun za su gaya wa Allah saboda ai kaga kudin goro kenan aka yi ko sai Allah ya ce bihim ghafartu lahum su ma na yaɗe musu humul qaum la yashqa bihim jalisu su ne irin mutanen da duk wanda ya rade su baya tabewa ina fata an gane to kaga shine sirrin da yasa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune yana karantarwa sabai uku suka zo na farko da ya zo sai ya samu waje rabi na biyan sai ya ga kai tunda wani ya samu waje nima barin dan rabi a bayansa sai ya zauna a bayansa na ukun kawai sai ya juya sai manzo Allah ce ba zan ba ku labarin mutane ukun nan ba sai ce na farkon da ya zo ya fuskanci Allah Allah ya fuskanci shi na biyu ya ji kunyan Allah sai Allah ya ji kunyansa na uku ya juya wa Allah baya Allah ya juya masa baya kaga yana nuna maka mahimmancin ne halka na ne karantarwa zuwa wajen yana da fa'ida kuma mala'ikun da haka kuma ko an mala'iku daban su kuma aikin su suna masallaci duk wanda ya zauna tsakanin magariba zuwa isha'i suna cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu Allahumma tuba alayhi ya Allah ka gafarta wa ne ya Allah ka ji kanwa ya Allah kai tuba a gare sa matukar bai yi tusa ba kuma bai yi gulman wani ba ina ba an gane to wani an kira shi da waya ya manta ya yi kirrin kirrin da ya ce ai damar haka ya fara sun daina maka addu'a eh ka cutar sai ka yi shiru ina fata an gane sai ka yi shiru don akwai masu mantuwa ina fata an gane ai damar wani ya saba a kawai sai ka yi shiru shi da ya cutar shi ne zai rasa ko amma kai in kai magana to kai ma ka rasa ba rama kake so ba to sai ka haƙuri kai ka tarbiyyar da zuciyar ka kila kai ne ma ba ka da haƙuri sai ka fara koyan haƙuri ka san wani shi duk abin da ya gani da ya yi magana to sai ka koya wa kanka haƙuri shi kenan ka huta ina fata an gane amma kuma ba wai an ce dan kada a yi magana ba amma ne akwai hikima da sauransu da hanyoyin da mutum zai iya nasiha amma kada yi gulmansa kana gulmansa kuma ka toshe wa kanka Allah ta mu dace malam ya gaba da cewa wa qauluhu ta'ala da fadan Allah madaukaki sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajid li sunnatina tahwila Allah madaukaki yake cewa sunnata man qad arsalna qablaka hukunci da tsari da ɗabi'ar waɗanda muka aiko gabaninka min rusulina daga cikin annabawanmu wala tajidi li sunnatina ta'wila ba za ka taɓa samun canji a tsarin da muka yi na al'adan saura annabawanmu akan wani abu ba wanda za a nuna musu ƙiyayya za a nuna musu fushi za a yi kaza za a yi kaza hukuncin da Allah ya tsara akan annabawansa saboda duk abin da ya faru ga manzon Allah ai ya shuɗe ga annabawan da suka shuɗe ko sai Allah ya ce fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul kaga su ma sun yi hakuri kenan ko kaga shi ma a ƙara karfafa shi sai malam yake cewa wannan ayar fa sunnatu huna sunna a wannan ayar ma'anarta ta'ani tana nufin al'adatu thabita al'ada da take tabbatacciya allati hakama Allahu biha wanda Allah ya yi hukunci da ita wa qadaha ya zattar da ita wa ma'anayan malam yace ma'anonin nan guda biyu al-akhirani na ƙarshen nan mutaqaribani suna kusa da juna a wajen ma'ana ayan nan da wannan wannan na cikin suratul fath da kuma wannan na cikin suratul isra ina fata an gane malam yace ma'anarsu kusan iri ɗaya ce malam yace ka duba tafsirin ibnu kathir ka ga wannan bayani mujalladi na uku shafi na 49 tafsirin wannan aya ta 77 a cikin suratul isra zaka tadda ma'anar wannan aya sai malam yace وقد تكرر في القرآن الكريم وصف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحكمة حقيقة يا ميميتو أتكن قرآني من كرمتي صفنت سنة من زن الله صلى الله عليه وسلم ده حكمة yanzu kaga an canza mata wani suna ko amma me ma'anar sunna ake nufi ina fata an gane an canza mata wata ma'ana da sunar shine ne bil hikmati ana kiranta al hikma ina fata an gani. qala Allah ta'ala malam yace Allah madaukaki ya faɗi a cikin littafinsa ala lisani ibrahim alaihi salam a bisa harshen babanmu kakanmu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam shugaban tauhidi ina fata an gani. shugaban tauhidi wanda da shi ake koyi a tauhidi ina fata an gani. wanda shine ginshiki na musulmi a duniya wanda tsatsan annabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato daga jikin annabi Ibrahim ya fito saboda ai annabi Ibrahim yana da gida biyu ne gida na farko a Iraq gida na biyu a Makka wanda da a haɗe suke hadisin Abdullahi dan Abbas wanda Imamul Bukari da Muslim suka rawaito hadisi ne mai tsawo kusan shafi uku a cikin bukari. muhalli shaida ciki lokacin da annabi ibrahim ya tashi daga iraq falastin ya tafi wato misra sai aka ce aka gaya masa sarkin garin nan yana kame matan mutane shi kuwa matarsa tsara a duniya a lokacin kamar yadda mazalar siffanta ta ba mutum macen da ta kai ta kyau ba macen da ta kai ta kyau ne inda annabi yusuf ya gado su kyansa kenan saboda ita ta haifi ishaq ishaq ya haifuwa yaqub yaqub kuma ya haifuwa yusuf to inda annabi yusuf ya gado kyawunsa kenan daga kakansa sara ta fi kowa kyau a wannan lokacin lokacin da suka shiga misira sai ya ce mata to ni fa ban san musulmi a duniya ba in ba ni da ke ba in sarkin nan ya tambaye ki alaƙa ta da ke ki ce ke yar uwa ta ce ai ba ta ta uwa ka ce ko haka ne ko ba gaba ya ce in kika ce ke mata ta ce zai kwace ki idan suna shiga ko sai fadawa ka san ce ba mugun sarki kawai sai suka ce Eh, yalla boy tun kuye man gai ka za ka kike <laughs> yau mun ga wata kyakkyawan mace ta shigo kasaka babu wanda ya cancanci matan nan in ba kai ba yalla boy shine sai ta aka zo da ita da ya ganta kuwa sai yana so ya taba ta sai Allah ya murkushe hannun sai ba da ihu ya roƙe ta sai ta daga ta roƙi Allah sai Allah ya dawo mai hannun kasa na iska baya bari sai ya kara kai hannu a kasan nan iska haka ɗan iska mutum yake sai ya ji a ta tukuna daga ya ce kai abin nan fa sai a hankali karya ne ya ji jiki ne kawai sai ya kara kai hannu Allah ya kara murɗe hannun ya fara kuka ya roƙe ta ta daga hannu kasan mutumin kirki zuciyarsa abu ɗaya ke sai ta roƙi Allah sai Allah ya damai da hannu bai kara ba sai ce kai bari ya dan kai hannu na uku ya gani yana kara kaiwa sai Allah ya kara burɗe hannun sai ya roke ta sai ta daga hannu ta roki Allah sai Allah ya dawo mai da hannun sai ce kai wannan matan shi umar mace ce hmm, ga wannan baiwa ta bike ki dai ta ta miki hidima sai ya bata sai ya bata haja a matsayin ta dauke ta ta ci gaba da yi mata hidima to kaga inda aka samu hajar kenan shi kenan annabi tana zuwa wajen mijinta tsara tana zuwa wajen mijinta annabi ibrahim sai ya ce ah me ya faru sai ta ce ai allah ya wulakanta shi ga abin da ya so yi kuma ga yadda allah ya da shi ta ce ga wannan bayar allah da ya bani ta ci gaba da min hidima da sauransu annabi ibrahim ya kai matsayin da shekarunsa ya ja ya tsufa amma Allah bai bashi mata bai bashi da ba kenan ya auri hajar sai ta yi ciki da ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa namiji ne sai sa mai suna Isma'il sai kishi ya kama wa Sara sai Allah ya ce to ya ɗauki hajar kada a bakanta wa Sara rai a kai ta makka lokacin da ya kawo ta makka ba kowa a wurin sai ajiye ta tsakanin safa da marwa yana ajiye ta tsakanin safa da marwa sai ya juya yana tafiya sai ta ce ya za a yi ajiye na a wannan wuri ba ruwa ba kaza ba kaza ba kaza annabi ibrahim bai ce mata uffan ba yanci kawo da tafiya sai dai kai kusa da marwa sai ta ce Allahu amarka bi hada Allah ne ce ka ajiye na anan sai annabi Ibrahim ya jiyo sai kalle ta sai ce Allahu amarani bi hada Allah ne ce in ajiye ki anan yana faɗan haka sai ta ce to Allah ba zai tozartar da ni ba shi ko yana juyawa sai ya addu'a rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri bi zar'in inda rabbika inda baytika al-muharram li yuqimu as-salah faj'al af'idatan min an-nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun shine addu'an da annabi Ibrahim yayi wa Makka ke to shi ya bar da annabi Isma'il ba ba abinci tana nan sai ta fara sassarfa tsakanin safa da marwa wannan dan green light din nan daidai wajen ta dan yi sassarfa ta je sai da ta yi su bakwai tana cikin yi sai ta ji wani ƙara fa mala'ika jibril ya zo da fuka-fukansa sai yi dirilin ɗin wajen zamzam sai sa fukukinsa ya fara dirilin sai da aka kai ƙasa ta bakwai sai aka fasa shi sai ta ji fas juyo wanda za ta yi sai ta ga mutum waye kenan mala'ika jibrilu sai ce ga ruwa ki sha da ke da ɗanki wannan kuma ɗanki ɗin nan akwai sha'ani babba a cikinsa shi kenan maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da da Sara ta ga wannan Hajar ta ga wannan ruwan sai ta fara hakawa kada ne ya tafi shine manzo Allah ce rahimallahu umma Isma'il Allah ya jikan mahaifiyar Annabi Isma'il law tarakathu la sara naharan yajri da ta kyale shi da ya zama kogi yana ta tafiya amma sai ta fara haka shi sai zama ne sai zama rijiya shine dalilin zamansa a wajen annabi ibrahim kuma yana tsintiri tsakanin sham da makka to a hakan ne har zuwa lokacin da annabi ismail ya zo ya girma ya kai wajen shekara goma sai annabi ibrahim yana can sai ya mafarki allah ya yi mafarki cewa ya yanka ɗan annabi ismail lokacin ba bai samu ishaq ba sai ya kara dawowa yana zuwa sai ya ɗauki annabi ismail bai gaya mai ba zo mu je tsakanin mu je sai dan ya ce yawwa dama ta samu da zan hallaka gidan annabi ibrahim sai ya je wajen matarsa hajar sai ce aina ya zahab ibrahim bibni ina ibrahim zai kai ɗansa sai ta ce ya zahabu bihi ila ba'adi hajati zai tafi da shi ne wajen wasu bukatocinsa sai ce kalla innama ya zo ne da siffan wani mutumi da ya saba zuwa gidan ina fata an gane wanda suka san shi yana zuwa wajen wajen annabi ibrahim sai ya zo da siffan wannan mutumin yana zuwa sai ta ce ai zai je biyan wata bukatar ta ce sai ce kalla ba haka ba ne. yaz'umu anna rabbahu yace sai sai ce masa yazhabu li yazbahu zai tafi ne yanka shi sai hadar ta kalle shi ta ce hal ra'aita aban yazbahu ibnahu qab ka taba ganin uba ya yanka ɗansa sai ce za'ama anna rabbahu amarahu bi zalik ai ya ce wai Allah ne Allah ne ce haka sai ta ce idan Allah ne ya ce haka to annabi Ibrahim ko zai yi biyayya saboda sa ne umarci shi kaga yanzu ta tun kushe ne sai ya koma wajen ɗan annabi Ismail shi annabi ibrahim na gaba dan na baya sai zo kai ina babanka zai kai ka sai ce zan raka shi ne wata bukata ta shi sai ce ƙarya ne yana so ya je yanka ka ne sai annabi ismail ya ce ah, ka taba ganin uba ɗansa kaɗansa kaga ya bada amsa irin wani an san mamansa ko yawa sai ce ai ya ce allah ne ya ce yi in dai allah ne ya ce yi yin haka ko shi ya fi dacewa gare shi ya zame an toshe hancin ko to tsora uga yanzu bari ya fitowa annabi ibrahim shekarunka nawa baka samu ɗa a duniya ba yanzu zaka je ka yanka yaran nan haka kurin shine sai annabi ibrahim ya ɗiba tsakuwa guda bakwai sai mai zub zub guda bakwai shine jamra jamra al'akaba na farko ke ya ƙara tafiya gaba sai ya ƙara bayyana kai fa ba za ka daddara ba in ka yanka shi shi kenan ba ka da wani wanda zai gaje ka annabi ibrahim ya ƙara iba guda bakwai ya jefe shi shine ke kenan na tsakiyar nan sannan da aka zo eh, ko al'akhira kenan al'aqaba wanda take kusa da makka kenan ko ya ƙara bayyana shine ya ibo duwatsu kuma guda bakwai ya ƙara jifansa na ukun kenan shi kenan ya haƙura ya ce kai ba ni da rabuwa wannan gidan Shi shine falamma aslama wa tallahu lil jabin annabi ibrahim sai ya ɗauki ɗansa annabi ismail sai ya ajiye shi zai yanka shi ɗa da ubadi sun mika wuya a wurin allah da ya tashi yanka shi sai ya kifa kansa a ƙasa wato za a yanka shi zai na ta wuya saboda kada ma tausayi na uba ya kama shi ya kasa zartar da hukuncin Allah ne Allah ce wa nadainahu an ya ibrahim kadi saddaktar ru'ya ka gaskata ne ya sa ya ji kaifi kamar dutse ya ƙara sawa ina ya ƙara ina sai Allah ya ce mai gara gonan wa fadainahu bi dhibin azim kenan aka fanshi shi kaji yadda aka fanshi annabi Isma'il kenan to amma da yake yahudawa saboda tsabar bala'i sai suka juya hadisin suka ce annabi ne ba annabi isma'il ba suka ce annabi ishaq ne wannan abin ya faru da shi saboda hajar ba sa ya ta daga cikin matan annabi ibrahim saboda baiwa ne sannan kuma annabi isma'il ba sa ƙidaya shi saboda suna ganin bawa ne shi shi sa ne kawai ibrahim yake da shi a wajen yahuda shine wa ishaq suka zo da wannan hadisi shi sa malaman tafsiri in ka zo tafsirin ibn kathir ka zo wannan zai kama duk hadisan kuma da yake malamin hadisi ne zai kama ka duk wayoyin da aka ce ishaq ne sai rabce yace duk ƙarya ne bai inganta ba wanda ya inganta shi ne annabi isma'il yana fata an gane saboda haka shi ne, daga nan aka samuwa annabi tsatsan annabi Ismail aka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan da ya zo gidan annabi Ismail ya aure wata mata ba ta biyayya bi ma'ana ba ta da godiyar Allah da ya zo ya tambaye ta ya me rayuwar ku ta ce kai ba ma jin daɗi fa sai a hankali gidan nan yana dawowa sai ce in mijinki ya dawo ce wani dattijo ya zo yana gaishe shi kuma ya ce canza kofar ɗakinsa annabi Ismail na dawowa ya tambaye ta na samu wani ta ce E, akwai wani dattijo mai siffa iri kaza ya ce a gaishe ka kuma ya ce ya ce ya baki wani sako sai ta ce eh, ya ce a gaya maka ka canza kofar ɗaki sai ce to dattijan nan da kike magana mahaifina ne canza kofar ɗaki da yake nufi in sake ki saboda ka tafi gidanku na sake ku sai ya kara auren wata mata bayan wani lokaci annabi Isma'il Ibrahim ya zo gidan yana zuwa sai ya tambaye ta me ku?" sai ta ce alma'u wal ruwa da nama sai ce Allahumma barik fi ma'ihim wa lahmihim ya Allah ka yi albarka a cikin ruwansu da kuma namansu duk yawan nama in dai a maka ne ka ci ba abin da zai maka daidai in ka sha kajimul haramain wannan nonon shi zai bata ma jiki amma nama in shekara za ka yi kana ci a maka ba abin da zai maka saboda addu'an da annabi ibrahim in ka alhaji ya iba da gudu zai je bayi to ya sha nono <laughs> amma in dai nama ne zalla ya zama abincin ka ba abin da zai maka ina fata an gane sannan ruwa shi sa in ka sha zamzam kana jin yunwa sai dai ɗabi'a kawai ka ce barka sha amma in dai wannan ne ba za ka taɓa jin yunwa ba addu'a da annabi ibrahim ya yi ma maka kenan an ji matsalan to kaga shine baban musulmi kenan ko to shi yasa ka kanji na ka maka wannan dan ka san ina aka samu baban to gashi nan an fahimci matsala? Allah ya sa mu dace bari mu karanta ayan na ga lokaci yayi mun karanta ayan sai mu tsaya a nan malam yace annabi Ibrahim yayi addu'a rabbana wab'ath fihim rasulan منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة النبي إبراهيم في الدعاية ربنا يا أبنجدهم wannan daga cikin sunayen Allah rabbana ko wab'ath fihim ka aiko a cikin wa'annan mutanen ina inda na bar matata hajar ko da ɗana isma'il an fahimci matsalan rasulan manzo yatlu alaihim wanda zai karanta musu ayatika ayoyinka ya Allah wa yu'allimuhumul kitaba kuma zai karantar da su qur'ani sai ce me wal hikmata kaga nan hikma da ma'anan sunna kenan ko da sunna da mun shine dalilin da yasa malai ya kawo mana ka fahimci cewa anan al hikma ba ana nufin hikima ba ana nufin me kenan sunna ina fata an gane to kaga inda aka samu tsatsanwa kenan to zamzam din nan da aka yi a zamanin annabi ibrahim ya zo ya doɗe rijiyar har zuwa zamanin wato abdulmuttalib abdulmuttalib shi ne wanda ya gano zamzam kuma ana da tarihin zamzam amma an rasa gane inda zamzam yake wata rana abdulmuttalib yana kwance a ka'aba sai mafarki ya ga wani hankaka hankakan sai zo nuri yana ta tsakuran wurin pap pap pap pap yana gama tsakuran sai tsaman sai ruwa ya fito ina kenan sai ga ruwa yana farkawa sai ya je haka wurin yana kallon wurin sai ya fara hakawa yana zama haka sai ga zamzam sai darajar sai ya karu a gaban a idan ƙuraishawa shine ya raya ne zamzam kaga daga cikin tsatsan manzan Allah kaga daga can kaga wa hadar ko annabi Ismail sannan wanda ya ƙara gano zamzam a karo na biyu bayan rijiyar ta toshe shine wa kakan wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma sai da aka dauko shi daga Yathrib saboda baban shi a Madina aka haife shi baban sa shine Hashim dan kasuwa ne tsakanin Sham da Yaman sai ya je ya aure wata mata a Madina sai ta haifa mai ɗa ɗa ɗaya shi kenan tilo ya sa mai suna Abdul Muttalib shi kuma yana da ɗan kuma sunansa Muttalib da ya mutu shi kuma yana shayar da mahajjata in sun zo aikin hajji ya ba su abinci ya ba su ruwa sai ce kai to tun da dan uwana ya rasu kuma ya bar baya barin je in ɗauko ɗansa ya zo ya gaba da aikin hidiman babansa sai ya je madina ya ɗauko abdulmuttalib da ya dawo da shi ina makka don ya ci gaba da me hidiman da babansa yake yi to shi kuma sai ya gano ina ya gano ruwan zamzam shi yasa lokacin da mutanen madina suka nuna rashin jin dadin su da manzo Allah ya ba a yakin hunain yana kafa mutane rakumi 100 awakai 100 tumakai 100 suka nuna basu ji daɗi ba sai manzo Allah ce ba za ku yadda a ce kowa zai koma gidajensu da raƙumai da awakai da sauransu ku kuma za ku koma gidajenku da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce laulal hijira la kuntum ri'an min al ansar ba dan wannan hijiran ba da aka dauke kakana daga ina daga madina aka dawo da ki ina da ni ma ina za a ni da ni ma a madina za a haife ni kaga dalilin da sa quraish a yahudawa suka gudo madina kenan saboda suna da tarihi a cikin littafin su cewa manzo Allah a madina zai zauna saboda haka suna tunanin su za a haifa a cikin su banu qainuqa banu quraiza banu nadir sai suka je suka zauna su kuma makera ne aus da khazraj su kuma yan kasuwa ne manoma sai suka hada fada tsakanin su saboda makera ne kaga dole a samu me za zo a makami sai da suka shekara ɗari suna fada kafin zuwa manzala kuma suna gaya musu annabi zai zo cikin mu in ya zo sai mun kashe ku sai mun yake ku in ba ku imani da mu ba shine wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi kaji dalilin kenan lokacin da manzala ya zo suka gano fa ba shi bane ba cikin su bane suka ce adawa daga yanzu kiyama Allah kiyaye to kaga wannan shine dalilin sai mu tashi akan wa qala ta'ala li nabiyhi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk